العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da hudu ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha shida ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam na abdul ghani kuma wannan shine darasi na biyar idan ba manta ba jiya babin da muka shiga ciki shine babul mashi alal khuffaini babin da yake yin magana dangane da yin shafa akan huffi ko abin da yi kama da huffi mun karanta hadisin farko a cikin wannan babi shine hadisin Mughira ibn shuba yau kuma za mu tashi a hadisi na biyu cikin babin wanda shine hadisi na ashirin da biyu kuma a cikin littafin gaba ɗaya malaki alhadisu sani wal ishirun عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى wa عليه وآله وسلم في wa فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصر wannan shine hadisi na 22 cikin wannan littafi an huzaifa bin al-yaman an karbo daga huzaifa ibn al-yaman sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال حذيفة ابن اليمان كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر na kasance tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a cikin halin tafiya fabala larura ta kama shi ta bawali dan haka yaje ya bawali ya kuma yi alwala wa masaha ala khuffai ya kuma yi shafa akan huffinsa guda biyu malaki muktasarun wato hadisin ya tsara haka tsawo amma ya takaice mana shi daidai kalmar da ta shafi babin da muke magana a kai wato kalmar wa masaha ala khuffai wato annabi yayi alwala ya kuma yi shafa akan huffinsa to asalin littafin kamar da muka faɗa tun farko darasin farko cewa hadisin da duk zai kawo hadisai ne waɗanda imamu bukhari da imamu muslim suka yi ittifaki a kansu to amma akan samu kasawa ta ɗan adam wani lokaci ya kawo lafazin da imamu muslim ne kadai ya ruwaito ko bukhari kadai ya ruwaito daga cikin su akwai karshen wannan hadisin maganar wa masaha ala kuffai maganar cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi fi safarin fa bala wa tawadda'a wannan duk imamul bukhari da muslim sun ruwaito amma wa masaha ala khuffaihi imamu muslim kadai ruwaito banda bukhari amma dai hadisi ne wanda ya inganta an gane ku to wannan hadisi na nuna mana mas'aloli kamar haka matsala ta farko ko matsala ta farko cikin masail fiqhiyya mashru'iyyatul mashi ala al fi safar shar'antuwar yin shafa akan huffi lokacin halin tafiya wa muddatul mashi ala al-khuffayn wal imamati fi safari salasatu ayyamin bilayaliha tsawon lokacin da aka yarje wa matafiyi ya rinka yin shafa akan hufi shine tsawon kwanaki uku ko shafa akan rawani shine tsawon kwanaki uku kamar yadda muka faɗa tun jiya ɗaya daga cikin sharuɗa da ake kulawa da su dangane da shar'antuwar yin shafa akan hufi ya zanto lokacin da ka sa hufin kana da alwala to sai alwalaka ta za ka sake wata to ba sai ka cire hufi ka wanke kafar ba sai ka yi shafa akan hufinka to idan halin zaman gida ne za ka ci moriyar haka ɗin har tsawon yini da dare ma'ana salloli guda biyar na yini alal misali da asuba ka yi alwala ka sanya hufinka azhar yi alwala za ka canja alwala ba sai ka cire hufi ba sai ka yi shafa a kansa haka la'asar haka magariba haka isha'i ka ci moriyar wannan yinin da kuma dare washe gari idan ka tashi ko da ba janaba a kanka ba za ka ce ba tun da na kwana da hufi a kafa ta bari in sake in shafa to a kuma dole sai ka cire hufin ka wanke kafarka dan tsawon lokacin da aka baka dama a matsayinka na mazaunin gida shine dare da yini amma a halin tafiya kuwa za ka ci wannan moriya har tsawon kwana uku wato yini uku da dararen su gane wannan da kyau yini uku da dararen wannan ke nuna za ka yi sallah ɗaya ɗaya har nawa sha biyar yayin da ka tashi da asubahin yau a halin tafiya ka yi alwada sai ka sanya hufi a kafarka zahar ta zo ta yau da la'asar da magariba da isha'i duk za ka yi shafa ne akan hufi haka gobe tun daga asuba har dare duk shafa akan hufi haka jibi tun daga ba har dare duk ta fa akan kofi ko ba haka ba idan ka tashi gata fa sai ka sake cire kafa kuma ka wanke ka kwanaki guda uku da dararen su a halin tafiya yini ɗaya da dare ɗaya a halin zaman gida kun fahimci wannan da kyau wa muddatul masjid al muqim yawmun wa layla mala yace tsawon lokacin da aka bayar da dama ga mazaunin gida shine yawmun wa layla yini ɗaya da kuma dare ɗaya. wato idan ka hada su ne awanni 24 kenan an gane wannan da kyau wato awa 24 kenan ga mutumin da yake mazaunin gida arba'un wa ishiruna sa'a yahsubu ibtida'uha ko yuhsabu ibtida'uha fi safari aw al min sa'ati al-maksi ala asahi al-aqwali wannan wata mas'ala ce ishara zuwa gare ta amma ya ishara zuwa ga zancen da yake shine mafi inganci cikin zantukan malamai an ce za ka ci moriyar wannan gara ba sa har tsawon kwana uku da dararen su yini uku da dararen su idan kana cikin halin tafiya dare ɗaya da yini ɗaya idan kana cikin halin zaman gida to daga wani lokaci lissafin zai fara shine suka ce lissafin zai fara ne daga lokacin da za ka fara shafa akan hufin ba daga lokacin da alfijir din wannan ranar yake to ba alal misali da safe da ka tashi kai alwala ka sa hukki a kafarka to za ka fara lissafi daga wannan ne har ka yi wannan sallolin guda biyar amma idan a ce da safe da ka sa da kai alwala baka sa hukki ba da azhar sai kai alwala sai ka sa hukki kaga za ka fara lissafi daga yaushe daga azhar ne har zuwa kenan asuba wannan dai sallolin zaka kirka guda biyar sai ka same su haka yin a halin zaman a halin tafiya ne ma abin da zaka yi kenan na biyu almasu ala al-khuffaini ba'da al-wudu'i min al-bawli wa thabata almasu ala al-khuffaini wa ala al-imamati min kulli hadathin asghar cikin wannan hadisi mun fahimci cewa ana yin shafa kan huffi guda biyu ba'da al-wudu'i min al-bawl wato bayan mutum ya alwala tun farko min al idan bawli ya kama shi alwala ta warware wa thabata al-masu ala al wa imama shafa akan ya tabbata haka shafa akan rawani ma ya tabbata min kulli hadasin asghar sakamakon dukkan wani karamin kari da ya faru karamin kari duk abin da bai kai janaba ba bai kai jinin haila ba bai kai jinin biki ba duk abin da ya faru cikin al'amuran da ke walwale arwala kaman bawali kaman fitowar mazi duk wannan kananan kari an gane ko karamin kari kenan shine hadisun asgar shine idan ya faru to zaka idan ka tashi sake alwala sai kai tafa kan hofi amma idan babban kari ne sai faru akan gaba magana hofi don wanka zaka yi gaba ɗaya kaga dole sai ka cire hofi kai wanka kenan mun yi magana akan shafa akan rawani tun kwanakin baya lokacin da muke cikin darussan baya idan baku manta ba dan haka kuka jin babban mai ta magana ba akan sa fi ahadisa kasira wannan ya tabbata ne cikin hadisai masu yawa amma al-hadathul akbar al-mujib al-ghusl ce babban kari wanda yake wajabta wanka kal janabat kamar janaba masalan fala yakfi fihi al-mashu ala al-khuffaini shafa kan hufi baya wadatarwa wala ala al-imamati shafa kan rawani baya wadatarwa balla budda min al dole sai mutum ya yi wanka ammal jabiratu amma bandeji fa ka ji rauni sai ka je aka sa maka bandeji aka nade kafarka an sa magani aka sanya tsumma aka nade kafarka ko aka sanya filasta aka nade kafarka kuma wannan wurin da ka ji rauni gaba ce daga cikin gaban alwala imma hannu imma kafa inda ake wankewa a cikin hannu ko a kafa shine raunin ya shafa to idan ka zo ka wanke inda babu rauni dole sai ka yi shafa akan wannan tsimman da ka ɗaure raunin da shi sai ka yi shafa akan wannan plasta da ka ɗora akan ciwon da ka ji ko ba za ka yi shafa ba shi ne ce ammal jabiratu amma ban da yaji ko dukkan tsimman da ke kunshe da magani da aka sa a jikin rauni wal juruhul ma'suba ko dukkan rauni da aka nade shi fa innahu yumsahu alaiha min al hadathaini al asghar wal akbar to ma idan karamin kari ya faru ka zo yin alwala inda ba rauni za ka wanke inda yake akwai rauni sai ka yi shafa akan wannan raunin ko akan wannan bandage din ko akan wannan plaster din da ka sa amma idza kana al-mashu yadurruha amma in ya zanto shafar za ta cutar da wannan raunin aw yukhsha minhu ad ko ana jin tsoron cutarwar ko da ba a da tabbas kanta ana tsammanin ta fala to ba za a shafa ba za ka yi shafa ba wa yutayammamu an har sai ayi alwala a madadin shafa walakin ma a ghasli sa'ir al a'dha'i sahiha amma duk sauran wuraren da ya kamata a wanke sai a wanke a takaice dai magana akan cewa mutum yayi shafa a akan tsumman da ya daure rauninsa da shi shin zai shafa ko ba zai yi ba maganganu ne da malamai suka tattauna a kai zance mafi inganci ba zai yi ba duk abin da ya zo na hadisi da yake kai shafa akan wannan hadisi ne mai rauni baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk rauni da ke kafarka ko hannunka a wurin da ake abin nan wankewa cikin kafa ko hannu lokacin alwala in karami ne dan kujewa ne wannan dan kasawar ruwa zai cutar ba zai cutar ba amma idan babban rauni ne wanda sa ruwa na cutarwa sawa'un ka sa magani akai baka sa magani ba da tsumma akai ba tsumma da plaster ba plaster ba za ka yi shafa a kansa ba za ka wanke duk inda babu raunin a bawulin raunin sai ka kewaye ba za ka wanke shi ba shari'a ba ta sai ka wanke ba shari'a ba ta sunnanta maka kai shafa a kansa ba babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya inganta kan wannan duk maganganun da malaman fiqh suka yi akan wannan sun gina ne bisa ga hadisai isai waɗanda ba su inganta ba an gane wannan da kyau to wannan shine abin da ya shafi shafa akan hufi babin da zamu shiga na gaba babun fil mazi wa ghairihi wannan babi ne da yake magana dangane da maziyi wa ghairihi da waninsa cikin ababen da suke da alaka da shi ko suke da dangantaka da shi ta fuskar hukunci malaki al-mazyu huwa as-sa'ilu allazi yakhruju min az-zakari inda hayajani shahwa shi abin da ake kira da almaziyu da yawa zalun din nan dauri a wani larabcin almaziyu da yawa zalun kasra ma a tasdidil ya ko kace almaziyu ko kace almaziyu duk ma'anarsu daya huwa sa'idu shine wani abin da ke fitowa ko yake kwalarowa allazi yakhruju min zakari wanda ke fitowa daga gaban mutum wanda ke fitowa daga zakarin mutum inda hayajani sha'awa lokacin motsawar sha'awa wa yakhruju bila dafkin yakan fito ba tare da tunkuɗin juna ba wala lazza wani lokacin ma ba tare da jin daɗi ba har kawai sai ya fito in dai shawa ta motsa amma ba lalle ne ya zanto lokacin da ya fito ka ji daɗi ba wala ya akubuhu futurun mutuwar jiki ba ta bin bayansa safanin mani idan mani ya fita daga jikinka sai ka samu mutuwar jiki da lokacin da zai fito kusan kowane bangare na jikinka sai ya ansa matukar ya fitowa ta sha'awa ko ta jin daɗi amma mu ji kuwa ba lallai ne ya kasance mutuwar jiki ko kasala ta biyo bayan fitowarsa ba wa kad la yuhissu bi khurujihi wani lokacin ma dan adam baya tsammanin fitowarsa sai dai dilema din ta cewa mazi ya fito wa yakunu zalika lirrajuli wal mar'a gaba ɗaya namiji da mace kowa na da wannan wa qala al-atibba waɗansu likitoci suka ce innahu yakhruju min mujral bawl yana fitowa ne daga inda bawli yake fitowa ma ifrazul ghudud al mubaliya inda al mula'abati tare da cewa akwai waɗansu abu ban san yadda suke kiran su ba za mu fassara su da hausa da koda ne waɗanda suke da alaka da tace fitsari to su kansu suna tsartar ruwan mazi daga jikin dan adam inda inda mula'aba yayin da mutum yayi wasa da mace ko yayi tunanin ta tunani mai yawan gaske wal muradu huna abinda ake nufi a nan gurin da aka sanya babin mazi ba wai za mu magana bane akan mazi a likitance a'a za mu yi magana akan mazi a fikihance menene hukuncin saurin fuqaha'u ba daga ina makubbugarsa take ba wanda shi ne likitoci suke bincike a kai amma ba lallai ne san hukuncin su ba a shari'a abinda muke bincike menene matsayinsa idan ya fito wani hukunci ke biyo bayansa to wannan shine abinda fuka suka damu shine wal muradu huna bayanu bayanu ahkamihi bayanin hukunce hukuncensa min haythu najasatu wa naqdul wudu dangane da kasancewar sa najasa ne ko ba najasa ba dangane da kasancewar sa yana warware alwala ko baya warwarewa shine abin da zamu tattauna a kansa wa bil babi iddatu min al cikin wannan babi akwai hadisai tata'allaqu bi naqdil wudu wa izalati najasat tana da alaka da warwarewar alwala kuma waɗannan hadisai suna da alaka da najasa ko gusar da najasa الحديث الثالث والعشرون حديثنا عشرين دقوا على littafin. wanda shine hadisin farko a wannan babi da yake magana kan mazi an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an fastahyaytu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يكسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم توضا وانضح فرجك wannan hadisi an karɓo shi daga Aliyu ibn Abi Talib na hudu cikin khulafa'ur rashiduna wanda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun ɗaya kuma cikin mutane guda goma da aka yi musu bishara da aljanna kuma na farkon musulunci cikin yara matasa ya musulunci shi yana ɗan shekara sha biyu sirikin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya auri Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wa ta haifar masa 'ya'ya cikin akwai Hassan akwai Hussein wanda Manzan Allah yake cewa huma sayyida shababi ahli aljanna ne shugabannin samarin gidan aljanna Ali bin Abi Talib mutum ne mai matukar falala lokacin da za a tafi yakin Khaibar a shekara ta bakwai a wata rana da safe a cikin dare sai annabi ce na rayata rajulan eh, gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace gobe zan bayar da tuta ta jagorancin wannan yaki ga wani mutum da yake son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suke son wane mutum sai sahabbai suka waye gari kowa yana fatan a bashi wannan tutar ba dan son shugabanci ba sai dan ya dace da falalar da annabi ya faɗa cikin hadisin ya zama huwa allazi yuhibbu Allah wa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu bi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa so yake dace da wannan shaidar aka wayi gari kowa ya zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wannan a dama wannan a hagu wannan a tsakiyar annabi yana daddaga kai so yake a ce zo ga tuta annabi ya kalle su gaba daya ta kaf daga farkon su har karshe bai ga Aliyu ba sai ya ce aina Aliyu bin Abi Talib ina Aliyu dan gidan Abu Talib da aka ce yastaki ainai ko yastaki ainahu yana fama da ciwon ido daya daga cikin idanunsa dundumi ya same shi ko ciwon ido annabi ce ku je ku kirawo shi aka je aka kirawo sa annabi ya masa ruqya ya karanta masa addu'a ya tofa idan idan ya warke har ya fi yan wancan wanda bai kamu da cuta ba lafiya sannan annabi ya mika masa tuta ce ta mutanen khaibar farkon abin da zaka fara kiransu akai musulunci ka labarta musu kalmar shahada da abin da yake rataye da ita na wajibi idan sun yadda shi kenan in ba su yadda ba abu na biyu su yadda su zauna karkashin daular musulunci su ba da jizya in sun yadda shi kenan in sun ki da musulunci sun ki ba da jizya ka nemi taimakon Allah ka yake su Ali bin Abi Talib ce kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan mazi mazza ala wazni fa'al wanda siga ce daga cikin sigogi na mubalaga idan ka ce kafir wato wanda ya kafir ce ubangiji kafar mai yawan cewa idan ka ce rafir mai gafara kenan ko gaffar mai yawan gafartawa fa'il mai aiki fa'al mai yawan aikatawa wato siga ce ta mubalaga kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi in ji Ali bin Abi Talib fastahiyitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ji kunyar in tambayi manzon Allah tsira da amincin tabbata gare shi don me limakan nibi na minni saboda matsayin a aurina yarsa mata ta ce ni surikinsa ne dan me zan je gaban suriki na in je in ce da shi wallahi ina yawan fitar da mazi a ko kunyar yi faɗin haka ko wannan ke nuna ladabi a cikin musulunci a ce abin da ya shafi irin wannan babin tsakaninka da surikinka ko tsakaninka da mahaifi ko duk wanda kake ganin girmansa akwai kunyar mutum ya faɗa me ya faru duk da haka ya ki tambaya a'a bai ki tambaya ba yace fasta hayaitu an as'ala rasulillah an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li makani binatihi minni na ji kunyar in tambayi annabi fa amartu al-miqdad ibn al-aswad sai na umarci miqdad ibn al-aswad cewa je ka tambayi annabi ga fatawa ta amma ni ba zan iya tambayar sa ba je ka tambaya a madadina fa sa'alahu sai miqdad ya tambayi annabi cewa menene hukunci na idan na kasance mai yawan fitar da mazi ko mazi ya fita daga jikina fa kana sai manzon Allah yace yaksilu zakarahu wa yatawaffa wanda duk mazi ya fito daga jikinsa shine yaksilu zakarahu sai wanke zakarinsa wa yatawaffa kuma yayi alwala me wannan ke nuna wa hukunci Allah kalli guda biyu farko idan mazi ya fito zaka wanke zakarinka ne gaba daya ba wai kawai inda ya fito din ba duka da inda ya taba da inda bai taba ba na farko kenan abu na biyu kuma inda kana da alwala yanzu sai ka sake wata sabuwa kenan wannan riwaya bukhari da muslim haka suka tafi akai wadar bukhari amma a riwayar bukhari kadai wanda muslim bai yi tarayya da shi ba iksil zakaraka wa tawadda yace je ka wanke gabanka kuma kai alwala wani muslim a riwayar muslim kadai wanda bukhari bai yi tarayya da shi ba tawadda kai alwala wan jak kuma ka wanke gabanka wanzah fil al-amr na annabhu nabaha yanzahu in bah fil al-amr kidan to annabhu a larabce shine yayyafa ruwa ko kuma wanki ana amfani da shi wajen wankewa ana amfani da shi wajen yayyafa ruwa kuma an gane ko to amma anan wankewa yake nufi ba yayyafa ruwa ba kun gane da kyau wajen mutum ya ai ba ta yi ya wanke sannan ya alwala ba ya hada masa ababen guda biyu wannan ababen guda biyu zaka yi amma ba ya ce dole wancan zaka fara yi ba kai kuma ka san wanne yake farawa ciki tsakanin alwala da kamun ruwa wanne yake fara ai ya bukatun dogon bayani kin sa ka na shiru akai ai amma ba da wawun aka kawo ba yawwa al bil wawi la yaqtadi tartib yadullu ala mutlaqil jami da ake so ababen nan guda biyu hadisin ba ruwan shi da wanne zaka fara ya faɗa ababe guda biyu zaka yi da kaza da kaza zaka yi kaza da kaza na ce dole ga wanda zaka fara kai kuma sai ka duba wanne ne ake farawa kafin wannan wannan kuma da waɗansu dalilan daban sai ka samu ashe ana fara kama ruwa ne kafin an gane ko to malamai akwai abin nan akwai hukunce hukunce da ake dauka karkashin wannan hadisi ma yu'khadhu min alhadis abin da za a iya fahimta na hukunce hukunce na farko najasatul mazi ce mazi dai najasa ne wa annahu yajibu ghaslu kuma dole ne a wanke shi walakin yu'fa an yasirihi bi sababil mashaqqati kama kama zakara ba'd ulama sai dai wadansu malamai suka ce idan ka zanto salisul mazi mazi na yawan fita a cikin ka kuma wani lokacin dugo ne kaɗan baka sani ba ma to irin wannan shari'a ta yi maka afuwa an gane ku shari'a ta yi maka afuwa haka waɗansu malamai suka ce na biyu annahu minna nawaqidul wudu kuma lalle mazi fitowa sana warware alwala li'allahu li'annahu kharijun min ahadi sabilaini dan yana yana fitowa ne ta daya daga cikin kafofi guda biyu ko gaba ko baya kina yana fitowa ta gaba ne na uku wujubu ghasl zakari idan ya fito dole sai an wanke gaba sai mutum ya wanke zakarinsa to anan wajen wanke zakari gaba ɗaya malamai suka yi sabani waɗansu malaman suka ce gaba ɗaya waɗansu suka ce inda kawai ya taɓa zaka wanke mazhabin malikiya da mazhabin hanabila suna ganin sai ka wanke gaba ɗaya tunda annabi ya ce iksil zakarak wanke gabanka wannan ya nuna wanke wani bangare ba wani bangare ba bai wadatar ba waɗansu suka ce ai zakar din nan ana nufin ba'dahu daidai inda wannan abin ya taba ba lallai ka wanke gaban ka gaba ɗaya ba to amma maganan farko ita ce ce mutum ya wanke gaban sa gaba ɗaya to da an ce azzakar ala haqiqatihi kenan min awwalihi ila akhirih kulluhu la ba'dahu kenan ba yanda za a ce azzakaru ka zanto kana nufin ba'dahu bi dilalati alhaqiqa illa an tariqil majaz sai dai in mutum yana nufin majazi ne a larabci to kuma al aslu fil kalam an yabqa ala haqiqatihi wa la yasaru ila majazihi illa bi karinatin tadullu ala dhalik babu wata karina to sai kyale shi akan haqiqa al aslu kalam al haqiqa lal wannan ka'ida ce sananniya wajen malamai wa qad warada fi ba'd al ahadith ya zo cikin wannan sashi na hadisan wa ghusl al ne. banda ma mutum zai wanke gabansa kuma zai wanke abin da ke makwabtaka da shi guda biyu din nan su ma sai ya wanke su wannan hukunci ne na shari'a wanda ba lalle ne ya dace da hankalinka ba in shari'a ta ce ka yi abu to sai ka yi ka gane hikimar ba gane ba kai dai abin da ake bukata dalili daga Allah ko manzansa wannan maganan ya wanke har abin da ke makwabtaka da shi waɗansu hadisai sun tabbatar da shi na hudu annahu la yujibu ghasl al badani kal janaba fitowan mazi baya wajabta wanke jiki gaba daya kamar yadda janaba ke wajabtarwa shi bayan haka huwa ijma'un wannan kuma matsala ce da malamai sun yi ijma'i akai na biyar annahu la yakfi fi izalati al mazi al istijmaru bil hijarati maji ya sha babban da bauli in bauli ne da ka ɗauki dutse ka kankare magana ta kare dutse guda uku ake bukata saboda hadisan baya da muka karanta duk wanda zai istijmari yutir yayi amfani da duwatsu guda nawa uku to a nan wajen maji yin amfani da dutse baya kankare maka shi dole sai ruwa kun gane ko tunda annabi ya hukunta ka wanke gaba ɗayan sa ma ballantana kuma ka ce zaka sa dutse kankare ai kaga ba zai yi ba la yakfi fi izalati al-mazi al-istijmaru bil hijarati kal bawl ba za ka yi istijmari da dutse ba kamar yadda yake wajen bawli bal la budda min al-ma dole sai mutum ya yi amfani da ruwa al-hadith ar-rabi wal 20 hadisi na 24 an abbad ibn tamim an abdullah ibn zaid ibn asim al-mazini قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا wannan hadisi na hudu cikin littafi an karɓo shi daga Abbad ibn Tamim shi kuma daga Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini kala ce, shukiya ila nabi sallallahu alaihi wa rajulu an kawo karan wani mutum zuwa ga wajen annabi an kawo ba wai an kai shi kara na yayi laifi ba wani mutum ne ke fama da matsala sai aka kawo kokensa wajen annabi cewa ga abin da ke damun wani shine ma'ana shukiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu an kawo koken wani mutum zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yukhayyalu ilayhi wannan mutumin ana turanta masa cikin kwakwalwarsa ko tunaninsa annahu yajidu shay'a zai rinka jin kamar wani abu ya faru gare shi na fitowar tusa fi salati alhali yana cikin sallah sai rinka jin kamar iska ya fito daga cikin duburarsa me hukuncin sa idan ya ji kamar iska ya fito ba tabbas ba ne suranta masa aka yi me hukuncin sallar sa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce la yansarif ba zai fita daga cikin sallarsa ba hatta yasma'a sautan har sai in ya ji sauti au ya ji da ko in ya ji wari amma haka kawai shedan ya suranta ma kamar iska ya fito daga duburarka ka rinka jin kamar kayi tusa to ba za ka gaskata wannan tunani da shedan ya jefa maka ba ko wannan waswasi da shedan ya jefa maka ba sai in ka samu daya cikin abubuwa guda biyu waɗanda suke tabbas ne su ba kokonto bane abu na farko ka ji sautin fitar iska din wannan ai tabbas ne yanzu ba kokonto bane abu na biyu kana jin kamar iska ya fita ko bai fita ba amma sai ka ji wari to ka tabbatar daga jikinka ne kenan yanzu kenan sai ka fita daga cikin sallah in limami ne sai ka jawo wani ya ci gaba an fahimta ko dan kai istikhlafa in ma baka ja wani ba ka fita daga cikin sallah jama'a alwalata ta warware ka fice ya rage nasu su shugabantar da wani ya ci gaba ko kowa ya kara fita su duk yadda suka yi sallar su ta yi in suka ci gaba kowa ya kara fita shi sallar su ta yi in kuma suka shugabantar da wani ta yi in aka shugabantar da wani kace kai wannan direban baya da lasisi waɗansu suka bi shi kai sai ka koma gefe guda kana ka karasa taka ka ci gaba akan yadda liman ya fita ta yi ka ga direban da aka samu ka baya da lasisi ka tabbatar bai san hukuncin sallah ba bisa ga yakinin ka ba wai zato kake masa ba duk yadda aka yi yayi kadara an sa mai biyu sahun baya suka sa wani wannan suka sa wani duk yayi wanda duk yace bai yi baya fa alaihi bid dalil ya kawo dalili wa illa nahnu baqina ala al-asli wa huwa al-jawaz nahnu nabqa ala al-asli dukkan mutumin da ya wanzu kan asali ba a tambaye shi dalili in an tambaye ka dalili ka khalafawa asali ka safawa asali sai ce me dalilin ka na safawa asali asalin sallar ingantacciya ce yanzu ka kai da awar rashin inganci me dalilin ka da ya ce bata inganta ba ko ka kawo dalili ko kai shiru shine abin da an gane wannan da kyau to wannan hadisi akwai matsaloli da za a dauka daga ciki na farko alqaidatul amma akwai wata gabammiyar ka'ida wadda malamai ke gina hukunci a ciki wahiya wannan ka'ida ita ce annal asla baqa'u ma kana ala ma kana wata ka'ida ce suke hiya da malamai fikihu suke amfani da ta al aslu baqa'u ma kana ala ma kana al aslu baqa'u ma kana ala ma kana asalin hukunci shine abu na wanzuwa akan halin da yake aka san shi da shi an gane ko asalin hular da ke kanka taka ce in na zo na ce ba tawo ba ce ba to ba za ba ce kai malam zanna me ya hujja ka na cewa ta ce mun ganta kanka ai kai asali taka ce ni da na ce ta wace ba taka ba ce ba na yi da wata wace ba to ni na za ce me dalilin ka na cewa hular kan wani taka ce dan kai ka saba asali amma shi ba a neman shi da dalili saboda me yana kan asali al aslu baka ma kana ala ma kana abu na wanzuwa kan asalin sa baka kaucewa daga wannan asalin sai da wani dalili shi yasa idan mutum yana sallah shi kadai ka zo ka bi shi sallah in dai sallarsa ta inganta kai ma na bayan sa sallar ka ta inganta duk wanda yace taka ba ta ba sai a ce kawo dalilin da yasa ka ce ba ta ba sai in ya tabbatar da rushewar ta neman tukuna in ta liman ta rushe wannan ta rushe kenan amma in bai tabbatar da wannan ba fa kyale na sallah ta tayi yi idan ce ai ba ta ka ba ta yi ba saboda shi na fila ce kai kuma la kai yi ka ce duk da haka dai ta yi yanzu sai ka kawo dalilin da ya ce mai nafila ba zai bi mai la ba ko mai la ba zai bi mai nafila ba ai shi la'asar yake kai kuma azhar ka bi shi ka bi da niyya azhar duk da haka ta yi wanda da yace bai fita ce kawo dalilin ka da yace mai azhar ba zai bi mai la'asar ba domin al'asr shine aljawaz wa man khalafa al'asl fa alayhi bid dalil shine al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana asalin wannan bawan Allah yana da alwala asali yana da tabbas ba ku kwanto yake ba cewa shi mai alwala ne sai wasu wasu ya zo ce ba ka da alwala to da wannan wasu wasun wanda ba ne shi da asali wanda yake tabbas ne kake da shi kankara da alwala wanne za a rinjayar asalin saboda me saboda wannan hadisi mutum ne ake suranta masa cikin tunaninsa kamar wani abu ya fito daga jikinsa amma yana da tabbas bai fara sallah ba sai yana da alwala sai ya zo cikin sallah sai wannan wasu wasan ya zo sai mu ce me sai gaba da wanzuwa kan asalin ka na kana da sallah har sai in ka samu wani abu zai ture wannan asalin shine fitowar me iska ko kuma a wato jin kara ko kuma jin wari in ba haka ba kenan zai ci gaba da bazawa a ta. ha kuma idan kana da tabbas din baka da alwala sai aka zo za a tayar da sallah sai ka ce ina da tabbas din dai ba da alwala amma kokonto nake ko nayi ko ban yi ba to ba kai ba ina fata an fahimta asalan kana da alwala tabbas kake da shi sai aka zo ta da sallah kace na tabbatar da zan fito zan yi gida na alwala amma ko ban sani ba ina kokonton ko ta kare ko bata kare ba to tana nan bata kare ba lafiya ta kalau kar ma ce dan yi maka wata daga nan ne da wannan ne ake rushe maganar da cikin maganganun mazhabar malikiya da suke cewa man shakka fi hadasin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan suka ce duk wanda ya shakka bayan kana da alwala sai kai shakka ko ta kare ko bata kare ba suka ce wajibi ne sai kai ne sai ka saki kaga sun ci karo da wannan hadisi amma suna da zancen da za su yi su ma tunda ka san duk wanda gaba dama ya zance shi ma zai zance malikiya suna da zancen da za su yi suka ce abin da ya sa muka ce dole ya sake alwala ita sallar da zai je ya yi tilas ne a kan shi irin yadda shi idan ana bin ka yake zama tilas ka biya idan ana bin ka shi, ai babu yanda za a yi ka ce babu shi sai in ka samu yaƙinin ka biya ko kwantan na biya ko ban biya ba zai ture bashin sai me sai yaƙini suka ce to sallah akan ka kamar dayin ne tilas ne ko kwantan ta yi ko ba ta yi ba baya sauke ta sai in ka samu tabbas din kai to idan ka shiga sallah da alwala wadda kake da kokonto a cikinta kokonton nan kuma ya shiga cikin sallah ta yi ko ba ta yi ba da haka tunda ta yi ko ba ta yi ba ne asali ba ta yi ba sai in yakini ya tabbatar da ita لأنك دخلت في صلاة بوضوء مشكوك فيه فيسري هذا الشك إلى الصلاة والصلاة دين وذمة فالذمة لا يبرأ منها إلا بيقين kuma suna da zance mai karfi shi dai wannan dalilin hadisin ya fi shi karfi ne kawai amma zancen suna da karfi shi da wannan hadisin ya fi shi karfi na biyu anna mujarrada shakki fil hadasi kawai dan kai kokonto cikin hadasi la yubtul wudu'a wannan kokonton baya warware maka alwala wala sala ko baya lalata maka sallah ko ba haka ba na uku tahrimul insiraf min as-salati li ghairi sababin bayyin baka fita daga cikin sallah ba tare da wani sababi ba na zahiri sababi na kokonto baya sa ka fita daga cikin sallah zaka ci gaba da yin kayar ka ne na hudu annar rihal kharijata min ad-duburi iska da ke fitowa daga duburar mutum bi sautin tare da sauti aw bi gairi sautin ko ba tare da sauti ba na kazatul lil wudu lalle wannan iska yana warware alwala an gane ku na biyar yuradu min sama'i sauti abinda ake nufi da jin sauti ko jin sauti a cikin fitowar iskar wa wujdanin rih ko samuwar wari fil hadis a wannan hadisi at-tayaqqunu min zalika abinda da ake so ka samu yakinin cewa lalle alwala ce ta warware iskan kadai in kana kokonton ya fito ko bai fito ba to ba wannan ba yakini bane ba an gane ko dan sauti shine zai tabbatar maka ko kuma wari yace falau kana la yusma'u la yusham ko da ya zanto ba a ji sautin ba amma kuma kuma sannan ba a ji warin ba wa na bigari har hadhihi tariqa ne amma ya samu tabbas abin nan ba kokonto bane wannan iskan da ya fito lalle rihi ne ko da bai ji sauti ba inda ya samu yakinin haka to kuma kenan in taqada wudu'uhu alwalasa ta warware kenan ashe shi iskan in kokonto ne kake ne ya fito ko bai fito ba a wani hadisin annabi ya fito da abin karara yace lokacin da mutum ke da alwala ko yake cikin sallah wani lokaci dan ne yake zuwa sai rinka busa duburan ka ji tsayar dan fa sai rinka busa duburan mutum sai ka rinka kamar iska ne ya fito daga jikinka to kar ka gaskata shi sai in ka ji wari sannan ka tabbatar iska ne daga jikinka ko in ka ji me sauki الحديث الخامس والعشرون حديثنا عشرين cikin ونم للتافي عن ام قيس بنت مهفن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنبحه على ثوبه ولم يغسله wani hadisi an karɓo shi daga ummu kais ita ce bintu mihsan al-asadiyya yar kabilar banu asad annaha atat bibinin laha ta zo da wani ɗanta tana ɗauke da shi sagirin wanda yake karami lam ya akuli Sa'ama bai ma fara cin abinci ba yaro ne wanda nono kawai yake sha lokacin ba a yayi shi ya fara cin abinci ba ta zo da shi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi فاجلسه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجره sai annabi ya zaunar da shi akan cinyarsa ko akan jikinsa fa bala sai wannan yaro ya wa annabi bawali yi masa fitsari kenan fa da'a bi ma'in sai annabi ce a kawo ruwa fa nabahu ala saubihi sai yayyafa ruwan nan akan tufafinsa inda yaron yayi bawali wa lam yaghsilhu bai wanke tufafin ba wa fi hadisi Aisha ta ummul mu'minin a hadisin Aisha uwar mu'minai Allah shi kare da a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah ta fita gare shi utiya bi sabiyin an zo masa da wani jariri fa bala ala saubihi sai wannan yaro yayi bawli kan tufafin annabi fa da'a ma'in sai annabi ya ce a kawo ruwa fa atba'ahu iyyahu ya bi ruwan inda bawlin yake ma'ana yayi me yayi ya ruwan a inda aka yi bawlin wali muslimin a riwayar imamu muslim fatba'ahu hu wani lam silhu da yace a kawo ruwa aka kawo fatba'ahu hu sai ya fashi inda bawlin yarin yake wa lam silhu bai wanke shi ba duk wanda mai ke nunawa yaro karami wanda yake shan mama bai fara cin abinci ba idan ya yi maka fitsari a jikin tufafinka ko a jikin tufafinki ba dole bane ka wanke ko ki wanke tufafin abinda kawai aka shar'anta maka shine ka debi ruwa ka yayyafa wannan ana magana idan yaron namiji ne idan yarinya ce mace fa wannan kuma bayani zai zo nan gaba kun gane da kyau to wannan yayyafa ruwa menene matsayinsa a yayyafa ruwa din nan meye matsayinsa kaga wajibi ne kenan ba wai musahabbi bane ba wajibi ne an gane ko to ina jin ba zai bai kawo hadisin da yake nuna na yarinya sai an wanke ba amma dai abin da yake ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan yarinya mace ce ta maka bawli sai ka wanke an gane ko annabi ya bambance tsakanin mace da namiji yaro namiji idan ya maka bawli alhalin bai fara cin abinci ba ruwa za ka yi ya fako a wajen yarinya mace ko da bata fara cin abinci ba in dai ta maka bawli to sai ka wanke wannan wurin da ta yi sai ka ɗauki ruwa ka zuba ka wanke kaga yayyafi daban wankewa daban tunda wankewa dole zaka jika wajen da ruwa har kamata abin da sa wannan kuma kawai ya yayyafa zaka yi yadda na san ruwan zai sa akan abin shi kenan ka cigaba da shi akan haka haka annabi ya bambance waɗansu malaman suna kokarin ce ita ma mace ba sai an wanke ba yayyafa ruwa za a yi an gane ko amma gaskiyar al'amari annabi ya bambance tsakanin mace da namiji na haka kenan dole a bambance su cikin ababen da za a iya koya a wannan hadisi ma yi ukazu min alhadis cikin ababen da za a koya cikin wannan hadisi na farko najasatu bawlil gulami wa illam yakul at'am li shahwatin wato ashe bawli na yaro karami najasa ne ko da bai fara cin abinci ba an gane ku me yasa ya zama najasa tunda annabi ya faruwa ruwa dan da za a yi ya ruwa din ba na biyu kifayatul rash kasancewar yayyafa ruwa yana wadatarwa الذي لا يبلغ درجة الجريان kawai ya wadatar wajen tsarkake bawali na yaro karami na uku akhlaqun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkarima yadda annabi ke da dabi'u da halaye na gari wa tawadu'ul jam da kaskantar da kai gare shi an gane ko kaskantar da kai da irin annabi ke da shi a ina muka fahimci wannan cikin hadisi mace ta zo da yaro wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo fatawa ne ta zo dai wani abu ne bukatunta na duniya ta zo ko bukatunta na addini dan jin sai annabi ke ta kawo yaron magani ya karba har ya tsora cikin sai yana masa wasa kafin ya gama an sa mata fatawar sai yaron ya masa boli duk da haka bai damu ba sai ya nemi a kawo ruwa shi da kansa ya ɗebi ruwan kuma ya zuba da kansa an gane ku wanda yanzu wani ko ɗansa ne baya ɗaukar sai in ya dana fitsari ko dansa babu rahma babu jin kai tattare da shi shi dai kar yaro ya masa fitsari kar ya sa masa majina wallahi waɗansu haka suke musamman in mutum na da hali ai ba shi ba ganin dansa sai ya fara tafiya sai dai a turo masa shi a irin irin amalanken ne shi ba zai dauke shi ba kare masa fitsari an sa masa famfas an yi masa namkin ne an sa famfas ne a turo shi a irin irin amalanken nan yana kallon sa daga daga nesa nesa kare ya taba ya masa fitsari ko ya masa tumbudi ba rahama ta tare da kai kenan ka dauke shi ka dora shi kan cinyarka ka sa shi jikinka ka sumbace shi abinda manzo sa zan ke yi kenan ga yara wani balaraman kawai ya zo ke cewa wai da ya ga annabi ya sumbace yaro yanzu annabi har sumbata yara kake sai ce ya fa yace ai ni ƴaƴa guda goma nake da su ban taba sumbatar ko ɗaya ba yace to idan Allah ya zare rama a zuciyarka ya zan yi da kai mai yawa babu rama ne Allah riga zare rama daga zuciyarka ya aka yi ya da kai <laughs> to alal ka idan ka tsana wannan zaka san irin wahalar da mace ke ji ka ɗauki yaro ya maka boli wannan zai sa ka kimanta matarka yadda ta rike ƴaƴanka dan ɗa nawa ta haifa maka kowanne a ne sau nawa zai mata fitsari lita nawa yake fitsarar mata a yi ne da kuma kwanciyar barci budi ya mata amai ya hana ta barci ai duk ranar da ta zo kwana wurinka da wannan yaron yana barci ko rata kake ita da yaron da Allah jiki jin yi danki har sai dan ya daina kuka ko a aji can gefe guda dan rashin rahama ka tsaya ya hana ku kukan tare mana ba dan ka bane ba da ya girma fa kai ne zaka nuna uba inda Allah zai kaddara rabuwa zaka ji ni wallahi ba za ka kai tsana wani gida ba ne zan kwace kana duk lokacin da aka sa Allah sa kana gefe kawai dan ka so shi kenan ka gama da wani <laughs> ba ka taba dokar jima ko ta to dai akwai bukatar rahama da jin kai ga yara wannan gashi annabi ba sa wani ba amma ya jurewa wannan abubuwa to akwai wata fa'ida nan da malai kawo ta ikhtalafa ulama fi sababin allazi awjaba at-tafriqa bayna al-gulami wa bayna bawl gulami wa bawl jariya malamai sun yi sabani me yasa annabi ya bambance tsakanin bawalin yaro da bawalin mace me yasa an gane ko wa talammasa kullum minhum hikmatan sarat fi nazrihi al-fariqata al-munasiba kowanne cikin su yayi ta kokaro lalubo hikimar da ta sa annabi ya rarrabe wa ahsanu hadhihi talamusat mafi kyawu ko mafi dacewa cikin wannan lalube da malamai suka yi ahadu amrani ɗaya cikin al'amura guda biyu al-awwal abu na farko suka ce annal gulama inda hara indahu hararatun ghariziyatun za'iratun ala hararatil jariya shi yaro yana da dumi a jikinsa a ɗabi'anta haka Allah ya halicce shi dumin da ke cikin cikinsa ko na jikinsa ya tsara dumin da ke cikin mace wannan dumi da ke jikinsa ko zafi تطبخ الطعام yana son dandanan abinci ya zagwanye da wuri wa tulattifu al kharija kuma rarar abinci kasa idan mutum ya ci abinci ko sha abin sha na ruwa komai da wanda zai shiga cikin jini da wanda zai shiga cikin menene da wanda zai gina jiki da bayan komai ya dauki nashi rarar shine zai fita ko a bayan gida ko a bawli to shi zafin jikin yaro yana taimakawa wajen dagargaza abincin kan lokaci kuma ya kone shi ya soye shi ta yadda in ma najasa ce ta rage karfi saboda zafin ko ba haka ba sannan kuma yana taimakawa wajen lokacin da abin da zai fito a matsayin bayan gida ko bawali kuma haka kuma karfin najasarsa ya ragu da wani kashi cikin ɗari fasantis ɗin kasancewarsa najasa kun gane وما هذه الحرارة kaunu كون الطعام كون طعام latifan li'annahu labanun tare daga wannan ƙarin zafin jiki sannan kuma a wannan lokaci yaron ma bai fara cin abinci ba nono ne kaga nonon an riga an soye shi kenan saboda zafin jikinsa wal jariyatu laysa ladayha al hararatu mulattifa ita ko mace a jikinta babu wannan zafin ita yarinya garmi babu yarinya karama babu wannan zafin da zai tausasa abin da take sha na mamadin wa yu'ayyidu hadha taqyidu nadhihi najasa bi adami akli at-ta'ami illa al-laban abin da ke nuna haka gashi an nuna mana cewa an bambance su ne yayin da ya kasance ba su fara cin abinci ba sai nono amma in sun fara cin abinci ba duk hukunci sai zama ɗaya dole sai an wanki amma yayin da su fara cin abinci ba shine ake bambancewa to wannan abu na farko kenan da waɗansu malamai suka kawo wasani na biyu waɗansu suka ce annal gulama adatan arghabu ila an-nas min al-jariya wai abin da yasa aka sauƙaƙa hukuncin yaro aka ce ba sai an wanke tufafi ba mace aka ce sai an wanke saboda shi yaro namiji adatan aladanci argabu ilan nas ya fi kwadaituwa zuwa ga mutane mutane sun fi kwaɗayin daukar sa min aljariya sama da yarinya mace fa yaksuru hamluhu wa naqluhu tunda mutane na kwaɗayin yaro da namiji sai ya zanto za a fi yawan daukar sa sama da mace wato bashiru hutun da ko za a samu yawan daukar sa to kuma akwai tsammanin duk lokacin da aka dauke shi zai fitsari ma yusabbibul mashaqqata wal haraj to in aka ce duk lokacin da ya fitsari kuma sai an wanke to kuma wannan zai gadar da wahala kenan cikin shari'a to dan saboda saukaka shari'a ce aka ce tun da shi ana yawan ɗaukar sa a yayyafa fa su mai bi takhfifi najasatihi sai aka yi afwa wajen cewa an khaffafa najasar sa ya zanto ba ta da karfi ba kamar ta ya mace ba wa yu'ayyiduhu ma yu'rafu an shari'ati min as-samahi wat-taysir abinda zai karfafa wannan makama ta malamai shine abinda aka san shari'a sanin me aka ce littafi kaza me aka ce littafi kaza me aka ce littafi kaza wannan shine sanin fikihu wannan daban wani bangare ne na fikihu amma hakikanin fikihu ka san ka'idar da malamai ke gina hukunci a ta sai ka ke ta ka fahimce ta in wani abu sabo ya faru a zamanin ka wanda da ba taba cewa magana akai ba ka yi amfani da ka'idar da suka yi amfani da ita da dan ka ba sabon abin da ya faru ne hukunci wannan shine fikihu sabon abu ya faru yanzu wanda da babu ji a da ba a taɓa yansa ba kuma kana da bukatar sa a cikin shari'a kana da bukatar ka san hukuncin sa na halalci dan ka aiwatar ko haramci dan ka ne ina halal ne ko ba halal bane ba sai ka je ka bude muktasar ina za ga bayanin coca cola ce ko alri ko iziya ko risala to amma sai ka bi ka'idojin da suka gina hukunci akai wannan kuma zai gina ne akan da me aka yi wani sinadari aka hada har coca cola ta haduwa cikin kwalba da muke ganin ta sai ka san sinadarin nan dangin halal ne ko dangin haram ne dan ka ba da hukunci to wannan sanin ka'idar da ake gina hukunci akan ne sanin fikihu shi yasa aka ware ba aka ware ilimi guda sunansa qawaid fiqhiyya ka'idoji na fikihu shi yasa duka abin da aka ce akan mazhabar Imam Malik ibn gaba daya abin da yake gina hukunci a kai usulul mazhab so ake kira shi kashikan mazhaba din waɗansu ka'idoji wanda a kansu ne ake istinbadi goma sha biyu ne duk wanda ya rike su ya fahimci su zai fahimci malikiya wanda ko bai rike su ba inda zai haddace duk kusa da kaba zai fahimci malikiya ina fatan kun fahimta usul ne guda goma sha biyu wanda imam maliki ya amfani da su wajen istinbadi a babin zakka ne a babin riba ne a babin mu'amala ne a babin aure ne masu bankaye har ibn taymiya da kansa cikin majmu'ul fatawa yake cewa in dai kana so ka ga asali wanda aka gina akai dangane da zakka to ba mazhabin da yafi karfi irin mazhabin imam malik ibn anas a babin zakka duk rigimar da aka yi ta cewa kayan miya za a fitar musu da zakka ba za a fitar musu ba wane ne wane ne ita in dai kuka bi mazhabin imam malik din nan asalinsa da ya gina hukunci akai ya fi kowanne karfi a nan gurin shine mai na amalu ahlul madina a wannan babin yana da karfi to sanin irin waɗannan ka'idojin su suke taimakawa mutum su kansu tafan da za a karanta sai su yi maka saukin fahimta dan ka san duk me aka ce ga abin da aka gina hukunci akai to ita wannan ka'ida ta al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tana cikin ka'idoji guda biyar wanda gaba ɗaya ilimin fiqh akan su aka gina ko ma maza mazhaba ce guda biyar din an yi ittifaki akai al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wai duk inda wahala take to tana jawo sauki ta ya zaka fahimci wannan kana tafiya cikin daji ka nemi abinci ka rasa ga yunwa kamar ta karka babu abinci ba ɗan itace ba komai wahala ce wannan ko ba wahala ba ce ba sai ga rago a gaban kamatacce mushe ne haramun ne ko ba haramun ne ba wahalan nan da ka shiga ta cikin cin abinci sai ta jawo maka mai sauki saukin shine mai halaccin ka ci wannan musha kaga almashaqqatu huna jalabat at-taysir wahalar da suke cikin nan ta jawo maka mai sauki haka idan ka kasa yin sallah sai zaka yi a zaune da san in lafiyar ka kalau zaka yi sallah zaune amma sai ka samu rashin lafiya rashin lafiyar nan ba wahala bace ba wahalan nan da ka samu kanka sai ta jawo maka mai sauki shine halaccin sallah a zaune da irin wannan da irin wannan cikin abubuwa cikin abinci ne cikin abin sha ne cikin kowane irin abu almashaqqatu tajlibu at-taysir ala anna ba'd al-ulama ja'aluhu min al-masail at-ta'budiyya wannan maganganu da malamai suka yi suka kawo dalilan nan guda biyu cewa wai shine dalilin da suka sa aka rarrabe tsakanin bawalin yaro karami da yarinya karama yace wannan maganganun su kenan amma waɗansu malaman ja'aluhu min al-masail at-ta'budiyya kawai sun ce al'amari ne abudi allati la tuqalu hikmatuha wanda ba a iya gano hikimarta tunda da akwai hikimar a da annabi ya faɗa tunda ba nasi bane lalibai ne cikin duhu karmi kankan ba mu ce wannan ita ce hikimar an gane ko wato su malaman fikihu suna kasa hukunce hukunce gida biyu akwai abin da suke kira ma'akulat da kuma wanda suke gara ganin ma'akulat wato ta'abbudi idan suka ce haza shay'un ta'abbudi ko haza amrun yani yuqal hikmatu wato ta'abbudi wanda an ce yi kaza kuma ka yi tunani ka hanga ka hango ba gano hikimar ba sai ce to kawai ana yin shi ne don ibada tunda Allah ya ce ai kawai ai ko ba gano hikimar ba dole kai yi kai amma kar ka kore ka ce babu hikima shi Allah ya san ta kai ne baka sani ba yanzu cewa sai ka sani sannan ka aikata wannan ba dole bane tunda dai yayi umarni dole kai me ka aikata ko ka gane hikimar ko ba gane ba in ba haka ba me yasa aka ce azhar da la'asar da isha'i ayyaka a hurhudu asbahi aka ce ayi biyu kana da wata hikima da ta rarrabe maka waɗannan ni dai ban sani ba ina jin kai ma baka san wata hikima ba tunda Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba to irin wannan sai sai amrun ta'abbudi al'amari ne kawai ibada ne ya tsantsa baka san me yasa ba me yasa alwala aka ce ka wanke hannu so uku a so daya ko so biyu ko so uku halal ne so daya halal ne so biyu halal ne so uku idan ka kara na hudu kuma kai bid'a komin dattin hannun da ya so uku zaka tsaya ba ka bane ba to me yasa ba ai daka karana hudu ba sai amrun ta'abbudi al'amari ne haka Allah ya karanta menene hikimar ban sani ba Allah ya ce ai kuma dole ai kun gane wannan da kyau al hadithu sadis wal 20 hadisi na 24 na 26 kai an anas ibn malik radiyallahu anhu qala جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه وانا حديثي أنكر karɓo shi daga Anas dan ja'a arabiyun fa bala fi ta'ifatil masjid yace wani mazaunin karkara ya zo sai yayi bawali a wani bangare na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da rakumin sa ya kwantar da rakumin sa ya zo cikin masallaci kamar yana zauna nan ya koma daga can gefe inda ba mutane sosai kawai yayi bawalin sa abun sa fa zajarahu nas sai mutane suka daka masa tsawa a wannan riwayar ma aka ce saura kirs din su fara dukansa fa nahahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ana ce ku kyale shi ku kyale shi yana cikin yi suka ce kai kana boli ba Allah sai annabi ce ku kyale shi ku kyale shi fa nahahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hana su falamma qada bawlahu aka kyale har ya kammala sa yayin da ya kammala sa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin mimma sai annabi ya umarni a kawo guga guda ruwa zanub guga idan da ruwa a ciki idan yamti ne sai dai a ce addalu amma inda ruwa zanu bi fatahi zal ba zunub ba idan kai damma ya zama zunub jam'i na me na azambu wato zunubi kenan amma zanub bi fatahi zal ya zama shi ne guga idan an cika shi da ruwa sai annabi sai aka kawo ruwa cikin guga fa hurika alaihi sai aka zuba ruwan a inda ya bawa dama wurin da yayi babu fada saboda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a sahara ake a madina ga za ta layar ko masallaci daki ibada ne makasudi dai a samu wuri mai sarki a ibada ko shin fada babu da haka kaga inda yayi bawlin wuri ne wanda yake na kasa yayi bawlin kasa ta sanye sai aka zo aka zuba ruwa akai kuma kun fahimta da kyau fa ka alaihi aka zuba ruwa akai to me za a iya fahimta karkashin wannan hadisi za a iya fahimta al'amura kamar haka na farko annal bawla alal ardi yutahhiruhu yutahhar bi gamrihi bil ma' a ce idan aka yi yi najasa a wuri sai ka zo ka zuba ruwa a wajen zuba ruwan ya tsarkake zuba ruwan da kai ya tsarkake mai wannan kasar wala yustaratu naqlu turabi min al-makani ba'da zalika ba sharadi bane a ce kuma sai ka kankare kasar wajen ka ɗebe ta kaje ka zubar zuba ruwan yayi mai ya tsarkake ta na biyu ihtiramul masajidi wa tathiruha a sai ana girmama masallaci ana kuma tsarkake masallaci saboda mai annabi ya yi umarni a yi mai a zuba ruwa wannan sai nuna masallaci wuri da ake tsarkake shi na uku samahatu khuluqin nabi sallallahu alaihi wa sallam saukin halin annabi tsira da aminci tabbata gare shi faqad arshad al-a'rabi bi rifqin walidin wannan mazanin karkara annabi sai ya shiryar da shi da birifkin da tausasawa walinin da kuma zance mai daɗi ba da ma bala bayan gashi yayi boli a masallaci tare da haka annabi bai kasa masa harshe ba dan abin da yace masa da shi inna hadhihi almasajida la taliqu bi shay'in illa li salatin aw dhikrin aw qira'ati alquran aw kama qala sallallahu yace masallaci din da kike gani ba abin da ake yin a cikin su sai sallah sai zikiri sai karatun qur'ani sallah zikiri karatun qur'ani kalmar zikiri tana da fadi darasi da ake na ilimi shi ma yana ɗaukar ma'anan zikiri wa'azi yana ɗaukar ma'anan zikiri hudubar juma'a tana ɗaukar ma'anan zikiri fasau ila zikirin lahi wa zarul bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hudubar juma'a ma zikiri ce dan kar wani dauka zikiri shine irin wanda masu bid'a suke yi da sauran a zikiri na sunna zikiri a tsarin koyarwar annabi an gane ko to abinda annabi ya ce masa kenan mimma ja'alahu yaqulu saboda daɗin mu'amalar da annabi ya masa har da ya karshe da ya tashi zai tafi sai ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada ya Allah ka ji kaina ni da annabi Muhammad banda mu wa kowa gafara <laughs> to ya ga sabai za su yi masa duka a masallaci annabi ya hana su kuma ya sa an ɗebo ruwa an zuba ba ce ba ɗebo ruwa da kanka ka zuba annabi ce ku je ku ɗebo ruwa ku zuba aka je aka ɗebo ruwa aka zuba sannan ya kira shi ce bawan Allah masallaci ba wurin bawali bane ba abinda ake yi sallah zikiri karatun Qur'ani sai daɗin mu'amalar ya masa daɗi ya daga hannu ce ya Allah ka ji kai nani da annabi Muhammad banda mu karkawa kowa gafar sai annabi ya sai kira shi ce fa kada dayyakta wasi'an abu ne mai fadi yanzu ka takaita shi ramar Allah wasi'at kulli shay ta yalwace komai ta zaka ce ni da kai kadai sai <laughs> ramar Allah ta fi karfin mu kadai wannan dai na nuna yadda annabi ke gyarawa mutane kurakurai cikin ruwan sanyi wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske musamman ga mutumin da ya bayyana cewa akwai jahilci ko gidadanci tare da shi domin kaga abin da sa annabi ya tafasa masa harshe kaga mazaunin karkara ne to galibi wanda yake wanda yake zaune a karkara yana nesa da inda ilimi yake tun da har yau karkara tana da nisa da ilimi binni ta fi kusa da ilimi tun a da haka abin yake kuma har a yau haka Allah ya tsara rayuwa da haka can a farko ma Allah ce al-a'rabu wani kufran wa nifaqan wa Allah ya alamu hudu da ma anzala Allah ala rasuli wallahu alimun hakim yace kaga mazaunan karkara su suka fi tsananin kafirce ma ubangiji su suka fi tsananin munafunci za su karɓi musulunci amma dan abu kaɗan sai su juya baya wa ajidaru Allah ya lamu hudu da ma'azin Allah kuma zaman su na karkara shi ya fi sa ma za su fi kowa jahiltar abin da Allah ya saukarwa manzansa ya sau tun lokacin annabin aya za ta sauka duk wanda ke madina kwana ɗaya da yini ya riga ya ji cikin dare ba rediyo ba komai amma kowa ya ji saboda a birni yake labari na yaduwa da sauri ko ba haka ba amma kafin a ce labari ya je inda karkara take to sai an kwana biyu an yi sati kafin ya je kafin ya je kila ma wani ya kara labarin wani ya rage in aya ce wani ya sassabe ta wani ya mata kaza lokacin da zata je hita je a shi yasa sai ga wannan shi yasa annabi ke cewa man sakana albadi ta jafa wa man tatabba as-sayd ghafal wa man dakhala ala ala sultan tukin yace duk wanda ya zauna a karkara to da wuya ba ga yayi jafa'i ba kaushin zuciya haka duk wanda duk zomo da ya gani ya bi ya zama san farauta duk rage ya bi ita sai kaga zama gafalalle ita haka duk malamfa da kuma sai an fitile shi cikin addinin sa in dai kana tare da masu mulki yau da gobe yau da gobe za su fitile ka cikin addini saboda gararin su shine lokacin da za su sa doka ba za su tuntube ka ba sai an sa dokar sai a nemi kuma ka kare ta in sun sa doka za a yi fitina ce mala ya kamata ku yi wazi akan zama lafiya yo ka jawo mutane za su tashi hankali ka ce in kwantar da ita <laughs> ya za a yi wannan kafin ka zartar da dikiri din ka ya kamata ka tambaye malamai ga abin da ake so a yi ya dace ko bai dace ba lokacin sai su yi aiki da nassi na qur'ani ko hadisi su fuskantar da kai amma kai ne ka zo ka yanke abin ka aka sanar a rediyo da talabijin da komai mutane za su yi garari kuma sai ka ce wa malamai su yi jawabi to malam fada sai ka gaje ya shiga rediyo ko talabijin duk yadda zai yi jajjawa waɗansu ayoyi su taimakawa abin da mai mulkin can yayi sai yi. to kaga karshen fitina kenan Allah ya tsare na hudu cikin hukunce hukunce bu'udu nazarihi sallallahu alaihi wa sallama wa ma'rifatuhu li taba'i'in nas nisan hangen annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hangen nesa kwarai da gaske tare kuma da sanin ɗabi'un mutane ya san mazaunin karkara ne da haka bai kawai sa masa harshe ba amma akwai yan binnan da sun san addini in sun yi abu annabin lokacin yana musu zafi wato dai da'awar annabi akwai hikima a ciki wanda ya dace a masa zafi a masa wanda ya dace a sauƙaƙa masa a sauƙaƙa masa to kullum kai ma sai kana da wannan mizanin gurgurdan ijtihadin ka yau ka gane inda kai kuskure gobe ka gyara ah, dan saboda mu'amala da mutane kowa hankalinsa da tunaninsa daban kuma in ka ce ka mu'amalance su a mataki iri daya to za ka yi hasarar abubuwa masu yawa kuma su ma za su yi hasarar ka da abin da zai faru ne da yawa ka kore su kila cikin wa'azi in ka kore su cikin wa'azi su sun yi hasarar ka da suka rabu da kai ba su da canjin ka za su je su yi wani shirman ne kai kuma kai ma kayi hasara su dan idan sun shirye ta hanyar kuma zaka samu lada to shi yasa abin da zaka tana lokacin da kake wazi ko karantarwa ibada kake ta neman lada manufar ka a fahimta to duk eh, wata hanya zaka bi a fahimta shine idan ka bi hanya irin wadda annabi bi akwai wanda duk hikimar da zaka yi masa kuma sai ya kangare kaga wannan ba laifin ka bane ba haka Allah ya rubuta shi cikin kangararru babu yadda ka iya kuma amma ya zanto zafafawa ka ce ta kori mutum to wannan shine ba a so akwai wanda ya dace kaza ka masa akwai wanda annabi ke cewa kai kaza akwai wanda annabi zai ba zai faɗa masa a gaba akwai wanda annabi zai masa sayan magana ce ma balu ne yafalun me yasa waɗansu mutanen suke kaza suke kaza ai annabi ya san su me yasa bin nan ce me yasa wani kai kaza amma sai ya ce me yasa waɗansu mutane ne suke kaza suke kaza suke kaza kuma ya san ko su wane ne an fahimta ko hmm. na biyar inda tazahumil mafasidi yurtakabu akhaffuha idan aka samu barna ta dubu ga ɗaya ga biyu ga uku ga hudu dole sai ɗaya ta faru to ya zama tilas a nemi karama don kaucewa babbar barna a ina za mu fahimci wannan cikin hadisin yace faqad tarakahu yukammilu bawlahu annabi ya sa a kyale shi har ya kammala bawlinsa an gane ko li ajli ma yatarattabu min al-adrar bi qatihi alayhi domin idan aka ya yanke bawlin nan take bayan ya riga ya fara barna za ta faru da yawa ko ba haka ba a yamma ya yi aure ɗaya zai yi aurare da yawa ba gara kyale ce taro aure guda ba lokacin da yana cikin bai riga gama ba ce sai an fitar da shi daga masallaci kaga ana tafiya ba walida shiga sai ga ya bata wurare da yawa kuma kila banda wurare kuma sai ya bata jikinsa kuma kila a lokacin nan kuma za a dake shi kuma shi zai daki wani kila zai zagi kuma za a zage shi kuma a cikin masallaci wanda yake wuri ne na zikiri kaga abubuwa barna ce da yawa dan gudun kar wannan barnar da yawa ta faru sai annabi ya hakura da guda daya a kyale ta ci gaba da faruwa har ta kare ita kadai dai idan an ce sai an kautar da ita lokacin me zai faru barna mai yawa za ta biyo baya to ita ce wanda suke cewa irtikabu akhaffu dararain wajib irtikabu akhaffu dararain wajib idan illoli guda biyu suka faru ga karama ga babba dole sai ɗaya ta faru to a auka wa karamar ya zama wajibi ba ma mustahabbi ba ya zama wajibi ya auka wa karamar barna don gujewa me ita ce babbar barna wadda yake ana jin tsoron faruwarta to wannan ita ma ka'ida ce ta fikihu wadda karkashin ta malamai suna istinbadin hukunce hukunce masu yawan gaske na shida annal bu'da anin nasi wal mudun yusabbibu jafa'a wal jahal mun fahimta cikin wani hadisi cewa nesantar inda mutane suke wal mudun da nesantar birni mutum ya je zauna a karkara yusabbibul jafa wannan yana sabota wa mutum kaushin zuciya wal jahal yana sabota wa mutum jahilci wanda yake cikin garin Maiduguri dai tashi zai karatu kila malamai sai ya zafa ko je wurin malama ne ko je wurin malama ne sai dai ragwancin sai ya kama shi amma idan aka tashi aka kai ka wani kauye tsakanin shi da Maiduguri kilomita 150 ko 200 jam kusa da kai iyaka aka ajiye ka ai kama kafin ka shiga uku kuma sallar jami'i mai kila ba kullun za ka yi ba sallar jami'i ba yau za ka ga masallaci a kawai an kankara masallaci amma an kyale shi da yanan gizo gizo da kurtun majina kuma tumaki suna kwana a ciki ina mutanen da aka gina masallacin suke ba su san kima sallar wallan tana su gyara masallacin na bakwai an rifku bi ta'limil jahil ana son a tausasa zance ko tausasa magana wajen koyar da mutumin da ya jahilci addini idan mutum ya san kimar ilimi ɗalibin ilimi da kake mu'amala da shi yau da gobe shi ne dan ka kasa sa masa harshe ya san kimar abin da yake koya wurinka baya hana gobe ya dawo dan ya san abin da ke koya wurin ka yana da tsada kwarai da gaske amma wanda ya jahilci addini sai ka kawo sa masa zance kila ka kore shi kenan ka kaga ma malam dan mun yi kaza ma to bari ma zama addina sai me kuma ai ni na daina masa sauraron karatun sa kaga shi yayi hasara bai san ba hasara yi saboda ya jahilci addini amma da yana da masaniya ta addini ya san roman ilimi dan malami ya bata masa zai koya masa ba daidai ba ai ya san abin da yake koya wurin malamin nan abu ne mai tsada baya sa zai yi duk wahala sai ya tsaya ya koya ai ya san cewa kuɗi suna da daɗi ko ba haka ba mulki yana da daɗi shugabanci na da daɗi mukami na da daɗi ƴaƴa na da daɗi ilimi na da daɗi kuma duk ya fi su daɗi ko ba haka ba da haka in dai neman kuɗi sai an sha wahala wani lokacin ka kwana hamsin baka gidanka wani lokacin baka garin ka ka kwana a kasuwar kauye ka taho mota ta lalace ka shiga cikin wannan wahala amma tare da haka gobe baka zuciya ka je kasuwa a maimakon ma ka tiri ba sai ka faɗi amma baka zagin ka ce daga yau na daina zuwa gobe sai ka sake komawa to me yasa dan ka zo wurin makaranta baka samu karatu ba gobe sai ka zuciya kace ba za ka koma ba da wani dalili yanzu anan a ma'auninka me yafi kima kuɗi duk wahalar da kasuwa ta baka ka fita yau ka fadi ka fita jibi baka ci riba ba ka fita fulana da kyar ka hada na tefa ne da kyar da gumin goshi duk masu bin ka baki kana lokanta yana za su fito da sun biyo ta nan gurin ka boye a rumfar ni ku ce bana nan duk da haka baka hakura da kasuwa ba kullun sai ka bude ka je ka cika mata alkawalin ta daidai ranar da duk makarantar addini ta bata maka rai ko malamin ko kaje ba a yi karatu ba sai shi dan ya ce ma ai gobe ko je ma malam ba zai zo ba ko wani abu ba sai shi dan ya zuga ka mala ya yace wai wa laysa iktisabul mali duna mashaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa kunu neman kuɗi fa baya yiwa ba tare da wata wahala da ka sha ba to idan haka ne ta yaya ilimi zai taru ba wahala Abdullahi dan Abbas yace zan je kofar gidan sahabi cikin sahabban annabi ina neman in samu tabbas na wani hadisi daya ko fassarar aya daya ina da matsayin da da zan zauna a gidana in ce ya zo abdullahi dan abu zina neman shi ya zo ya karantar da ni gida har zai zo ya karantar da ni amma tare da haka ba zan yi ba sai in je kofar gidansa lokacin da yake barcin rana ba zan sa a tashe shi ba sai in zauna kura ta dame ni iska ta bice ni ga sahara ga zafin rana har sai ya farka ya fito dan kai shi in koyi hadisin ɗaya ko aya ɗaya in koma gidana kaga wannan sanin kimar abin da yake koya kenan to wani cikin mutane ya san kimar abin da yake koya to wannan zaka yi mu'amala da shi gurgurdan yadda kullun zaka gyara tarbiyarsa wani bai san kimar abin da yake koya ba kai ne zaka koya masa ya gane kimar abin kaga wannan ba zaka ce kullun kai zafi ba dan wanda yake baza tarko aka ce baya daga me ba zai daga kara ba ka baza tarko kuma ka koma gefe guda ba so kake tsuntsu ya sauka ba to tsuntsu ya ga ka daga kara sama zai sauka wajen ai me baza tarko baya baya daga kara الحديث السابع والعشرون حديثي نا عشرين دبكو cikin wannan babi kuma ina jin shine hadisin karshe cikin babin ko an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول da من Allah الله سرادة من الله cewa. al ناتيوا الفطرة خمس tsarki iri إلي أكولي ko kuma akwai ababe a wato iri biyar ne kai ko kuma ka ce wato suka ce asalin alfitratu khamsun asalin sa shine khamsun min alfitrati ababai guda biyar na cikin tsarki don akwai bambanci in ce tsarki abu biyar ne da kuma ababai biyar na cikin tsarki akwai bambanci ko babu idan na ce tsarki abubuwa guda biyar ne su ne tsarki kamar na ta kaikaice tsarki cikin waɗannan mai biyar sun ce da ba zai karu ba amma idan na ce ababai guda biyar na cikin tsarki ya nuna su kaɗai ne banda su akwai wasu to suka ce alfitratu khamsun asalinsa khamsun min alfitrati ne a yadda ma'anarsa take wannan ababe guda biyar da ke cikin tsarki na farko alkhitanu shayi ko ka ce kaciya na biyu al-istihdadu aske gashin gaba na uku kasu sharif wato rage gashin baki mutum ya rinka datse shi kar ya aske shi gaba ɗaya sai dai me ya rage tsawonsa na hudu taqlimul azafir aske farata wato mutum ya aske farcensa ko ya rinka yake farcensa na biyar natful ibti wato aske gashin hamata waɗannan ababai suna cikin tsarki shi yasa ma gashi hadisin aka kawo shi a babu tsahara babu tsahara dan waɗannan ababen kamala ne na tsarki mutum ya kasance na da su dan idan mutum ya zanto mai barin farce najasa na iya shiga cikin mai farcensa yanzu ya samu cikakken tsarki amma in ya aske farce ku ko najasa ta taɓa wajen wajen ruwa ruwa zai wanke ta an gane ko sannan kuma yin shayi tunda yin shayi idan mutum ba ya masa shayi ba ko ba ya masa kaciya ba abin da ke faruwa fatan nan da ke kan gabansa sai ya kasance ta zanto matattara ta taruwar kwayoyin cuta da kuma datti amma yanke ta a jefar da ita sai ya kasance ko na jisa ta taɓa wurin wanke shi ba wahala amma matukar suna wajen to mutum na tare da datti kaga ce wani bangare ne na tsarki sannan kuma aske gashin gaba sawawan ga namiji ne ko mace shi ma kamala ne na tsarki ba a san mutum ya bar shi a jikinsa sannan kuma gashin baki an gane ko shi ma rage shi duk yana cikin tsarki bare shi kuma kazanta ne da haka bai dace mutum ya bar gashin baki ya zaro zaro gare shi irin wannan in ka sha ruwa ba za ka iya ba wani ya sha ba dan babu yanda za a yi ka kai kadai <laughs> sai gashin shimbaki ya shiga ciki wannan kuma kazanta ne kuma sannan wasu gashin baki yana fuska fuska kullun ita ce abin da duk abin da ya taho zai fara dara a wajen duk yayi da kura in sun zo sai su shiga cikin mai gashin idan kaɗan ne yayin da kura suna da saurin gusarwa amma in yana da yawa fa sai zanto matattara ta datti kawai kazami duk wanda ya ganka ya ga kazami malai ce ma yu'khadhu min al abinda za a koya cikin wannan hadisi al-awwal abu na farko anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khair tsarkin da Allah ya tsara wa bil adama na kira zuwa ga dukkan alkhairi wa tub'idu an kulli shar na nesantar da mutum daga dukkan sharri na biyu anna hadhihi al-khisal al-khams al-karima min fitratillah tabi'un nan guda biyar da aka lissafa cikin hadisi suna cikin tsarki da Allah ya so wa bayinsa allati yuhibbuha wa ya'muru biha wanda Allah ke so kuma ya umarni da su wa jubila ashabul azwaqis salimati alaiha kuma Allah ya ɗabi'antar da waɗanda suke da ɗanɗano lafiyayye akan haka in dai kana da ɗanɗano mai kyau kana da test wanda yake natural one wanda Allah ya halitte ka akai sai ka samu kana kyamar kaga ka tara gashi a gabanka kana kyamar gashin baki kana kyamar gashin hamata matukar kana da ɗanɗano mai kyau amma in ɗanɗanon ka ya canju to shi ne waɗannan ababen sai su zame maka ado bayan kuma kazanta ne kai sun zame maka ado wa nasarahum min ziddiha ubangiji ta'ala ya sanya bayi da suke da dandano mai kyau duk kishiyar abin da yake Allah ya umarni sun nisance shi na uku annaddin al-islami ja abin nazafati wal jamali wal kamal addinin musulunci ya zo da tsafta ya zo da ado ya zo da kamala na hudu mashru'iyyatu ta'ahudi hadhihi al-ashiya shar'antuwar bibitan waɗannan al'amura farci gashin gaba gashin hamata bibitan su ake ana gusar da su an gane ko ni bibita su ake idan sun taru haka kuma gashin baki ana tunda shayi so ɗaya ake yi kawai amma waɗannan al'amura ana bukatar duk cikin kwana arba'in ka yi su alal akalli duk kwana arba'in na duniya ka rage gashin baki ka rage gashin baki ka cire gashin hamata ka aske gashin gaba ka kuma me ka yanke farce alal akalli duk kwana arba'in na duniya wani kuma ba lallai da sai kai kwana arba'in ba dan wani gashin sana da saurin tofowa farcin sana da saurin tofowa to gurgurdan da ya fito sai kai kokarin ka a ciki ka yanke shi kenan an gane ko na biyar na hudu kai mashru'i na na wa adamul ghaflati an hakar mutun ya gafala na biyar al'adadu khamsatun huna laisa hasran da aka ce ababai guda biyar din nan ba wai an iyakance tsarki cikin ababen nan guda biyar bane fa inna mafhumul al'adad laysa bi hujja مفهوم العدد ba hujja bane cikin wurin malaman usul fiqh wa qad jaa fi sahih muslim ya zo ma cikin sahih muslim wa qad kana nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru min anwa'il fitrati fi kulli mawdu'in ma yunasibuhu a wurin kowane aure annabi ke zance abin da ya ga ya dace ya faɗa na nau'ikan sarki sai ya faɗa amma ba yana nufin adadin su kenan ba an gane ko kamar yadda annabi ya zuna cewa shahidai guda biyar ne sai ya faɗi da kaza da kaza da kaza da kaza wani wurin da ya zo sai ya ce shahidai guda bakwai ne da kaza da kaza da kaza hadisan kuma duk ingantacce ne amma ba sa cin karo da juna me yasa ya takaice sa biyar lokacin mutanen da ke gabansa wannan biyar din suke bukatan a tunatar da su me yasa ya kai su bakwai a can ya samu wani adadi na mutane wanda ya kamata su san bakwai gaba daya amma ba dan iyakancewa bane dan mafhumul adadi laysa bi hujja an gane ku. na shida qala ibn hajar al imam ibn hajar al asqalani babban malamin hadisi yace ya ta'allaqu bi hadhihi al khisal fawaidu diniyya wa dunyawiyya waɗannan ɗabi'u guda biyar da aka ce ka nisanci kaza ka nisanci kaza akwai ala akwai amfani na duniya da na addini da ke da alaka da su minha daga cikin waɗannan amfani tahsinul hay'a gyara kamar ka kai kanka wa tanziful badani da tsaftace jiki wal ihtiyat lit tahara da ko mutum ya zanto ya bi kankan wajen kasancewar ta cikin sarki wa mukhalafati shi'ar al kuffar da saba dabi'an kafirai wa mutasali amri shari'a da bibitan umarnin shari'a zaka samu da yawa daga cikin waɗansu kafirai ko maguzawa ba sa yin kaciya to kai musulunci sai tsara maka kai ko ba haka ba to kaga wannan ya zanto an bambanta ka da su zaka samu da yawa daga cikin kafirai sun aske gemu sun kyale gashin baki kuma ya yi dogo waɗansu ma su kitsa shi waɗansu ma su murza shi to kai sai aka ce maka ka cika gemun ka gashin bakin ka gazarta shi kaga duk ana so a koya maka yadda za zaka nisanci kamancece ne da su za ka samu daga cikin su waɗansu ba sa aski gashin gaba waɗansu ba sa aski gashin hamata kai duk sai aka koya maka wannan dan ka zanto cikin tsarki cikin hali na kamala dukkan waɗannan ababai maza da mata ya kowa ana an shar'anta masa rinka kula da su wajen shayi ne ko kaciya aka yi sabani mace na yi ko ba ta yi an dai yi sabani amma dai abin da ke faruwa shine namiji wajibi ne a kansa mace ba wajibi bace ba mustahabbi dai akwai hadisai cikin al'adabul mufrad na Imam Bukhari wanda ke nuna halaccin yi ga mace amma ba ta akai tilas bane ba an gane ko amma dukkan sauran abubuwan kuma ya shafi gashin baki kuma dan ma ba siffar mata bane ba a gansu da shi sai dai sauran abubuwan kuma ya shafi su duka kenan abin da ya shafi farce da menene kaga ɗabi'un barin farce din nan kaga mutum ya bar farce kamar mage ko muzuru har kawai ya bar farce zako zako mace ko namiji ana ado da shi musamman mata wanda suka jarabtu da ɗabi'antuwa da ɗabi'a irin ta kafirai ta arna ta turawa sai ga an bar farce zako zako wannan ba burgewa bane ba kazanta ce na bakwai anna ma ya al-an ash-shabab wash-shabbat abinda da yawa daga cikin matasa maza da mata ke min tatwil al-azafir na tsawaita faratan su wa ma ya adh-dhukur da irin abinda waɗansu mazaje ke yi min ifa'i shawarif na cika gashin baki ba tare da aske shi ko rage shi ba min al-umur al-mamnu'ati shar'an wannan yana cikin ababen da shari'a ta hana al-mustaqbahati aqlan wa zawqan irin ababen da hankali da ɗanɗano mai kyau ma ya kamata ya muna nasu wa anna dinal islami la ya'muru illa bi kulli jamil mu sani cewa addinin musulunci baya umarni sai da dukkan abin da yake dangin abu ne mai kyau wala yanha illa an kulli qabih baya hani sai ga dukkan abin da yake mummuna ne ghaira anna taqlid al a'ma lil faranja yace sai dai bi ta zaizai da muke wa turawa kad qallaba al haqa'iq ya jirkita mana al'amura sun zama bai bai a wurin mu wa hasan al qabih ya ya kyautata mana ababen da suke munana ne wa naffara min al-husni min al-hasani zawqan wa aqlan wa shar'an ya sa mutane suna kaura cewa kyakkyawan abu a hankalce a dandano mai kyau da kuma shari'a sai su kaucewa wannan abu shine gemu sai mutane su mai da shi kamar kazanta sai su akkasa abin da tun gaba daya bayan shi gemu yana da daga cikin siffa ta kamala da ke nuna kamalar bil adama shi namiji dan ubangiji ta'ala ya yi maka tsarin halitta kai namiji daban ya yi maka wa ita ko mace daban to kullum kai da ita duk wanda ya kokarin kokowar kwaikwayon wani ya aikata haramun a ciki kuma yana cikin la'antar Allah hadisin bukhari annabi ce la'ana Allahul mutashabbihina min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijal Allah ya tsinewa mai kwaikwayon mata cikin mazaje ya zo na kwaikwayon mata a cikin abin da su kamar yadda ya tsine wa mata da ke kokarin kwaikwayon maza a yau ko haka ake mace na son sai ta zama namiji wani namijin kuma na juyawa yana kokarin sai ya zama mace haka fa rayuwar turai take wai kuma wannan shine ci gaba shine burgewa ha kawai kaga wani la'anannan mawaki ya sa baki ya sa dan kunne ha kawai ya gashi din sai a daure sai a yi irin na mata kaga wannan gaba ɗaya masu ne juya halitta ne gaba ɗaya kamar yadda su ko mata suna son wai dole sai su yi kici kici su da maza cikin abin da maza ke yi da maza ke ta bar kallon kafa ana ta yi yanzu mata kuma sun fara kuma suna ganin ko ta halin kakama sai sun kamo maza ka gansu su ma ga sanan gudun duk halittarsu ta canja kamar bare ita ba birinya ba ita ba mutum ba saboda ta shiga abin da bai dace da ɗabi'ata da Allah ya halicce ta akai ba to kai kullun namiji musulmi ana so ka kare ɗabi'a da Allah ɗabi'antar da kai akai yana daga cikin ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da kai ya bambanta tsakaninka da mace a fuska ta hanyar kai ya sa maka gashi ita bai sa mata ba aske gashin nan daga fuskar ka kokarin kamanceceniya ne da ita wa mace kuma ta gayyar ne da haka ya zanto haramun mai girman gaske sai ga wanda larura ta sashi daga wanda wan ba wata larura to ya kamata lalle mutum ya tuba zuwa ga Allah to wannan so ne kaɗan daga cikin ababen da suka shafi hadisan yau wanda muka karanta a babin da ya shafi wato almasu al kuffaini da kuma babin da ya biyo bayansa sa babin da yake magana akan maziyi da waninsa sa mun ji maziyi din sannan mun ji waninsa sa da ya shigo ciki shine bawali da kuma ababai na karshe da muka ambata cikin wannan hadisi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum